Auren tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya babu wani. Tsintsiya, tsintsiya maɗaurin Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga ɓangaren Plateau kan koshin ƙoƙarin da ake ko kuma magatun da ake ta cacar baki a kai na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa zama zaman lafiya a tsakaninsu haka kuma mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga bangaren abuja to yau su kuma bangaren jihar kaduna menene ra'ayinsu wakilin sashen hausa isa lawal ikra shi tattaki ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka sunana ishaq ibrahim gaskiya mu hakan nan da aka shiryo da gaskiya bai yi mana ba muna so a kare mutuncin mu na filatance a yi mana labuka a bar mana makiyaya makiyaya mu sabida da rigimomin nan da muke yi da hausawa da filani da wannan rigima tana haifar da matsaloli to kako mu muna so yanzu a zauna lafiya dan fitar mana da jan labukan mu ko dai da shanu yanzu sun kai ba irin da ba sosai amma muna son zaman lafiya ne da mu da manoma malam musa to ni abin da nake gani anan idan aka tsare mu gwamnati za ta iya mana komi da komi har da inda dabbobin mu za su abincin da za su je za a iya bamu in aka ce mu daina yawo za a iya mana komi da komi a hana su yawo gaba daya killace mu ce mu zauna wuri daya tsakani da Allah dole ne a ban mu yawo a Najeriya duk inda ya kamata mu taka saboda dabbobin mu ke yawo ba wai don wani abu don mun dogara da Allah mun dogara da wannan dabbobin namu idan in dai in suri min jairi go in fara kimin saboda don min dogari ina'i in yam kemi iyar kemi komi da komi gwamnati wa ta wadan kin hocce dawainiya amin domin Allah sabo hon ba min bawata da ba gwamnati nani kuma iwa wadan kin min Rabi Rabiu Abubakar ya kamata dai a ba su dai inda inda aka san su a ba su a daji shi gaba da kiwo su a daji kiya mu dai gaskiya muna tsoro kada a tsare mu kuma ba mu samu wurin kiwo ba tunda ba ba wanda baya son zaman lafiya to amma kaga kana da dabbobinka a daji ba mamaki gwamnati bai san da kai ba kana yana kana shan kana da harkoki ka a daji shi zai ce zai maka wani abu kuma bai yi ba irin shi muke tsoro yusufa ibrahim eh, gaskiya tsakani da allah abin da aka ce za a mana ba yi ba saboda muna so mu sami zaman na lafiya kamar yadda abubuwan nan suka taso haka mu ma ba da son mu ba abin da muke so a fitar mana da labukan mu inda za mu kyau da mu da manoma duka a samu a zamna lafiya da duk wani abin da zai taso kaga in kana da labi kana da shanu za ka bi ka wuce ba tare da he ka taba manomi ba a fitan mana da labuka da mashayar ruwa duka an tattoshe mana ba mu da sukuni wani gurin he ka taho za ka je ban ruwa ba za ka sami gurin bi ba kaga dole ka bi inda ba a so mu ma tsakani da Allah wannan noma da ake yi mu ma me muke shi in ba noman ba ita saniya in kana da ita kaga ba za ka yanka ka shi ba noman nan shi ne kai mun fi son zaman lafiya suna na yahaya muhammad daga nan marban jos katabu eh gaskiya idan ma aka yi hakan yana da kyau amma abu ne wanda ba ma zai yiwu ba sabidi da shi makiyayi an san shi ne dole sai ya fita da shanun shi shanun sun samu ciyayin da za su ci inda rani ne kuma su samu karen da za su shi to yanzu akwai matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan ka san tsohon burtulinka wanda ka sani kana bi kana wucewa kaka da kakanni sai ka zo ka tarar da an cingashe wurin an mai da shi gidan gona ko kuma wani babban ma'aikata haka to wannan abun gaskiya na ci mana tuwo a ƙuriya kuma a wajen inda muke zuwa muna ba shanunmu ruwa mafi akasari yanzu idan ka je duk wani magangari an kashe wurin an da wurin gonaki sunana abubakar alhaji usman yalle gaskiya wannan abun ba zai yi ba saboda na san halin gwamnatin najeriya ko an fara in wani ya zo zai rushe wannan lamarin saboda haka ba zai yi ba ni ban goyi ba wannan abun ba amma da za a tsaya in eh, irin na mai daka da abun zai yi kuma an ka duba yanzu akwai ma'aikatoshin gwamnatoshin da dama gurare da dama da gidajen gonakin dabbobi da ake yi na masu kuɗi kaga da dama in sun zo sun samu fulani a guri koran kare ake musu to mu gaskiya ba mu da koyon baya wannan abu don haka muna ganin in dai da za a inganta labuka to kawai ko da ba a keɓance mu guri guda ba a dai ba da tsaro ko ina wannan abun zai fi kyau a bar kowa ya walwala inda yake so suna aliyu yakubu eh, eh abin yasa su makiyaya suna da laifi laifin su idan sa su mutum ba su sanar da shi cewa za su shiga sai dai kawai gan sun faɗo gonar shi kuma za ka shuka ka kashe kuɗi amfanin gona ya yaɗu sai ya yaɗu ka ga an turo an sun turo shanun su cikin gonanka suna maka a aga wannan ba adalci bane sannan kuma bayan amfani ka kauda amfanin ka ka tafi irin abin da ka bari wanda kana son kai ma kana da irin kana kiwon awaki ko tumaki a gida ya kamata su samu albarkacin wannan abin su zo ka ɗauka musu abin gonan nan ka kai musu ba sai ka siya ba za su zo su kora shanu gonar ka su cinye bayan sun cinye ma su kona saboda mugunta sunana Ibrahim Mustapha to alhamdulillah ni ina ganin nan duk da ke dai ni manomi ne amma akwai kalubale wanda mu kanmu manoma akwai ta gefen da muke da laifi saboda akwai hanyoyi wanda zaka ga cewa fulani ya kamata a ce an dan saka musu hanya da za su iya rabawa su wuce ba a saka musu mu kanmu mu kan kure to idan ku har zamu kure irin wannan wurare dole ne a samu irin wannan matsaloli amma Allah hakika gaskiyar magana shine wannan tsari da gwamnati take so ta yi na killace su wuri daya abu ne mai kyau in aka yi hakan an musu adalci kuma su ma za su samu damar aiwatar da kiwon su a bisa adalci ba tare da yawan hayaniya hayaniya ba salamu alaikum umar jefa mai suna umar jefa bikin a garin Murban jos gaskiya su kansu an dan shiga haƙƙin su inda zamu waka mu adalci saboda akwai wuraren burtali da muka sai a da burtali burtali ana fidda musu burtalin su a su ma ba su haƙƙin su akasari da yawa sai an haida burtali sai ga mu manoma an zo an zo an kinsa samu da ba mu san burtali ne ba sai a yanka wuri kusa ga burtalin nasu a ba mutum ko a sai da wani mai kuɗi wurin ya zo ya gona ba tare da shi ma ya san burtali ba ne saboda kowa a yi adalci a maida mai haƙƙinsa a haida kowa haƙƙi haƙƙinsa sannan idan aka yi haka sai ɗauki wannan matakin saboda tara su wuri ɗaya tsakani da Allah su an shiga nasu haƙƙi bulati da ya sabu a ware mashi wuri nashi na kan shi yayi tafiya inda yake so ya saki dabbobin su yi kiyo dabba an kuma an killace ta wuri ɗaya gaskiya akwai matsala akwai gyara ni ne Dr. Adamar Funtuwa a gaskiya manoma ya kamata keɓe musu kamar burtali yanda masu kiwo idan su taho za su wuce ba tare da sun shiga cikin amfanin gona ba su kuma hirani su rika karewa amfanin gona saboda a zauna lafiya da jama'a. A sunana Alhaji Ayuba mai da akwai funtuwa. Gaskiya a wannan lokacin da muke Fulani suna cutawa manoma domin rashin abinci Allah shiga haƙinsu ba fita masu da bartali yakan sa suna shigowa gonaki amma kamar mafi akasari mutane da dama masu fidda hanyar da shanu za su wuce sukan samun yawan rashin yin ɓanna hatta ni kankin na gaskiya bana na samu sauki a fannin gona na sakamakon fitar da hanyar shanu da na yi gaskiya na samu saukin bana manoma ubangiji Allah ba mu dama da iko mu kamanta bakin gaskiya mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bari ba ta bari ba ta bari Abin da ya sawaka kenan a shirin a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ko kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya tsakaninsu. su. a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ifara din mai ali ke cewa a tuna sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba Maganganun da na kan juna da rai da rana, shi za mu sa gaba ba zan canta ta jama'a ba. Zan tsaya mu ki daukan jinga mun ci gaban mu karmi kinga Najeriya mu bar girman kai mu daina yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba ba mu rabe ba ya dukan ku na yi kiran ku a cikin ku ku ba mu ji daɗin kan junan ku ne nufi mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba